الحمد لله الملك الحق المبين العزيز الغفور الرحيم ذي الفضل العظيم والمن العميم أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشكره على آلائه التي لا تحصى ونعمائه التي لا تستقصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالصدق وجعله سبيل النجاة والفلاح ونهى عن الكذب وجعله طريق الهلاك والخسران وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن من أعظم الأخلاق التي بعث بها الأنبياء وقامت عليها السماوات والأرض خلق الصدق الذي هو أساس الإيمان وعنوان البر ومفتاح كل خير قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي وكونوا أيها المؤمنون مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأفعالهم لا تتخلفوا عن صحبتهم واتبعوا سبيلهم والزموا الصدق لتكونوا معهم في الآخرة قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي أصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا انتهى كلامه رحمه الله أيها الإخوة الأحبة في الله الصدق ليس مجرد كلمات تقال بل هو منهج حياة يشمل صدق العقيدة وصدق العبادة وصدق المعاملة وصدق القول وصدق العمل ومجالات الصدق كثيرة منها أولا الصدق مع الله ويكون بإخلاص العبادة له وتحقيق, وتحقيق التوحيد والوفاء بالعهد معه سبحانه وتعالى قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثانيا الصدق مع النفس ويكون بمحاسبتها وإصلاحها والاعتراف بتقصيرها وعدم خداعها بالأمان الكاذبة ثالثا الصدق مع النفس ويكون في البيع والشراء وفي الوعد وفي النصيحة وفي الشهادة وفي كل التعاملات يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أخرجه البخاري ومسلم قال النووي رحمه الله قال العلماء هذا فيه حث على تحري الصدق وهو قصده والاعتناء به انتهى كلامه رحمه الله وقال ابن حجر رحمه الله البر بكسر الموحده أصله التوسع في فعل الخير وهو اسم جامع للخيرات كلها انتهى كلامه رحمه الله رابعا الصدق في المسؤوليات العامة فالحاكم الصادق يعدل والعالم الصادق يبين الحق والتاجر الصادق يبتعد عن الغش والداعية الصادق يبلغ رسالات الله بأمانة عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض أخرجه أحمد والبزار قال الهيثمي في مجمع الزوائد في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح وصححه ابن حجر في الأمالي وجود إسناده الألباني في تخريج كتاب السنة وأخرجه من طريق آخر البزار والطبراني قال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناد البزار رجاله رجال الصحيح أيها الإخوة الأكارم إن الأمة إذا شاع فيها الصدق صلحت أحوالها وقويت الثقة بين أفرادها وانتشر العدل وزال الظلم واستقامت المعاملات أما إذا تفشى الكذب ضاعت الحقوق وانتشرت الخيانة وفقدت الثقة وحلت الفوضى روي عن النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصادق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن لكن بعض العلماء ضعف الحديث وللصدق آثار في إصلاح الأمة منها نشر الثقة بين الحاكم والمحكوم وإصلاح الاقتصاد والمعاملات وتقوية الروابط الأسرية والاجتماعية وحفظ الحقوق وبناء جيل صالح قوي الأخلاق ونيل رضا الله تعالى والفوز بجنة المأوى أيها المسلمون إن واقعنا, إن واقعنا اليوم يحتاج إلى الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والوفاء في المسؤوليات حتى تعود لها قوتها ووحدتها فلنربي أبناءنا على الصدق ولنكن قدوات حسنة فإن الأمم لا تنهض إلا بالأخلاق أيها الإخوة الأحبة في الله يقول الله تبارك وتعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أي قال الله تعالى مجيبا لعيسى عليه السلام يوم القيامة هذا هو الوقت الذي يجد فيه الصادقون الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم على الصراط المستقيم فأخلصوا لله تعالى واتبعوا شرعه فيها يجدون ثمرة صدقهم أيها المسلمون الزموا الصدق في بيوتكم وأعمالكم وتجاراتكم وتعليمكم ودعوتكم واحذروا الكذب فإنه سبب الفجور وعلامة النفاق قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد, وعد أخلف وإذا اؤتمن خان متفق عليه أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين وأن يوفقنا للصدق في القول والعمل وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان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 ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الصدق من أعظم أسباب النجاة يوم القيامة dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mamallaki mai bayyana al'amura mabuwayi mai gafara mai jin kai ma'abocin falala mai girma ma'abocin baiwa mai gamewa ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya wacce ta dace da girmansa da girman mulkinsa ina gode wa Allah game da ni'imominsa da ba za a iya ƙididdige su ba ni'imomin da ba za mu iya iyakance su ba ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai Allah ta'ala shi kadai ba shi da abokin tarayya ya yi umarni da gaskiya kuma ya sanya gaskiyar ta zamto wato hanya ce ta samun kubuta da rabauta kuma ya yi hani game da ƙarya ya sanya wannan ƙaryar hanya ce ta halaka da asara Allah ka tsare mu ina shaidawa jagoranmu shugabanmu annabinmu Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne mai gaskiya amintacce ina salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tsoro na gaskiya kuma ku zanto kuna kulawa kuna kiyayewa da Allah a sarari da ɓoye ku sani cewa lallai yana daga cikin manya-manyan halaye da aka aiko annabawan Allah da su halaye waɗanda sammai da ƙasa suka tsaya halaye da ake so mutum ya kula da su ita ce ko shi ne hali na gaskiya ɗabi'a ta gaskiya wacce tushe ce ta imani alama ce ta nagarta mabuɗi ne na duk wani alheri Allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya Abin abinda ake nufi ya ku muminai ku kasance tare da masu gaskiya cikin imaninsu ku kasance tare da masu gaskiya cikin maganganunsu ku kasance tare da masu gaskiya cikin ayyukansu kada ku yi baya da su ku kasance abokansu ku bi tafarkinsu ku nizinci gaskiya saboda ku kasance tare da masu gaskiya a ranar gobe kiyama al'imam ibn kathir Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa usduku ku yi gaskiya walzamu sidika kuma ku lizinci gaskiyar ku kankane ta ku yi riko da ita takunu min ahlihi za ku kasance cikin masu gaskiyar watan tanju min kuma za ku kubuta daga ababen halaka kuma Allah zai sanya muku mafita zai ba ku mafita daga abubuwan da kuka fada na wahala na rayuwa ya ku yan uwana musulmi masu daraja ita gaskiya ba wai kalmomi bane kawai da za a rika furta su ba wai magana bace kawai a baka a tsari ne na rayuwa mai ganewa gaskiya ta kunshi gaskiya wajen aƙida wajen abin da kake kudirtawa a zuciyarka gaskiya ta kunshi ibadarka da kake yi wa mahalicinka gaskiya wajen mu'amalarka gaskiya wajen maganarka gaskiya wajen ayyukanka sau da aka idan muka lura gaskiyar nan da ake magana ba wai kawai firci bane a baka yadda wasu suke takure ma'anar gaskiya tana da fagage masu yawa fage na farko gaskiya tsakaninka da mahaliccinka bi ma'ana ka zanto mai gaskiya wajen mu'amalarka da Allah kuma wannan yana kasancewa ne ta hanyar tsarkakewa Allah ibada da tabbatar masa da kadaitaka tabbatar masa da tauhidi da kuma cika alkawari tsakaninka da Allah wannan idan kai ka zanto mai gaskiya tsakaninka da mahaliccinka saboda haka ne ma Allah cikin alkur'ani ya ba mu labarin cewa mu cikin mu'minai akwai waɗanda sun gaskata alkawarinsu da tsakaninsu da mahaliccinsu min na rijalun sadaqu ma alai akwai cikin mazaje wasu mazaje rijalun cikin mu'minai sun gaggata Allah cikin abin da suka yi alkawari tsakaninsu da Allah Allah ya ce fa man qada nahbahu wa min man yantazir cikin waɗannan mu'minai masu gaskiya akwai wanda ya riga ya koma zuwa ga mahaliccinsa ya gama aikin shi ya cika alkawari tsakaninsa da mahaliccin shi ya yi yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah har rayuwar shi ta kawo ƙarshe aka kashe shi ko kuma ya zamto ma ya yi rayuwa a kan miƙaƙƙiyar hanya cikin yi wa Allah ɗa'a da biyayya da tabbata wajen fuskantar abokan gaba har zuwa ƙarshen rayuwarsa faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir cikinsu kuma muminai wanda suka yi gaskiya akwai wanda yake jiran hukuncin Allah kamar yadda na farko wanda rayuwarsa ta kare ya cika alkawari shi ma wannan yana kan alkawarin shi sa Allah ce wa ma baddalu tabdila wato su muminai masu gaskiya ba su canza wannan alkawari tsakaninsu da mahalicinsu ba ba su warware wani alkawari da suka yi da Allah ba kamar yadda munafukai suke yi bal sun cika alkawari saboda haka bawa mai gaskiya shine wanda yake bauta wa Allah yana ne tsarkake wa Allah ibada bariya baya yi don wasu tebe shi baya yi domin munafurci wannan ita ce gaskiya ko fage na farko na gaskiya gaskiya tsakaninka da mahaliccinka fage na biyu gaskiya tsakaninka da ranka ka zanto mai gaskiya tsakaninka da ranka ta wacce hanya ta hanyar yi wa kanka hisabi kai ka kowa sanin kanka ka zauna ka riƙa yi wa kanka hisabi menene kai daidai domin ka sake wanzuwa a kai menene kai na kurakurai domin ka gyara kuma ka yadda cewa kai mai gazawa ne kai ajizi ne kada ka riƙa yaudarar kanka da burace-burace na ƙayya in kai haka kai wa kanka gaskiya kuma wannan yana shiga wurare daban-daban wajen kasuwancinka wajen neman aure wajen mu'amalarka da mutane wajen rayuwarka a gidanka ka tsaya kai gaskiya da kanka akwai abin da kai ka san baka kai ba to kada ka jefa kanka wannan babin ko aure ne in kai ba kufi bane ne na wata mace kada ka jefa kanka wannan wurin da kai ka san baka kai ba za ka iya samun matsala wajen abincin da za ka ci a gidanka kada ka yaudari kanka ka yi gaskiya tsakaninka da kanka ka yi gwargwadon hali ka tsaya a inda Allah ya tsayar da kai to in kai haka ka zanto mai gaskiya tsakaninka da zuciyarka sai fage na uku na gaskiya gaskiya tsakaninka da mutane wannan kuma yana kasancewa ne cikin saye da siyarwa alkawari tsakaninka da mutane wajen mu'amalarka yin nasiha tsakaninka da mutane da yin shaida idan ka san wani abu ya faru an sa ka shaida aka kira ka ka mai da wannan shaidar to ka yi gaskiya kada ka warware ta a duk wasu mu'amalolinka shi sa ya zo cikin hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da yake horar mu mu yi riko da gaskiya ya ce lallai ita gaskiya tana shiryarwa zuwa ga albir menene albir shine malam ibn hajar al-askalani Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa kalmar albir da kasra yace asalin kalmar tana nuna wato yalwatawa cikin alheri yalwatawa cikin aikata alheri yace saboda haka albir dinnan da aka ambata ismun jami'un suna ne mai gamewa lil kulliha na daga alkhairai gabaci daya kaga kenan gaskiya takan gadar maka da duk wani alheri alheri na duniya da alheri na lahira alheri na kwanciyar hankali alheri na nutsuwa alheri na samun mata ta kwarai alheri na samun yaya na gari alheri na samun zaman lafiya alheri na samun maka shugabanni na gari wanda ba za su zalunce ka ba alheri ne na albarka cikin kasuwancinka alheri ne na Allah ya azurta ka da makoci na kwarai na gari alheri na duk da za ka sa 'ya'yanka ko za su fuskanta Allah zai sa albarka ciki sau da haka kalmar tana da faɗi ita gaskiya takan kai ga wannan wa innal birra yahdi ila aljanna kuma waɗannan al'amuran masu alkhairi masu yawa dinnan ina za su kai ka suna kaiwa zuwa ga aljanna ne Allah ya hore mana al nawa an-Nawawi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa malamai sun ce a wannan hadisin akwai kwadaitarwa game da kirdadan gaskiya mutum ya zanto a koda yaushe yana kirdadan yin gaskiya menene kirdadan gaskiya ka rika yin nufin gaskiya ɗin ko haɗuwa za ku yi da wani ku yi kasuwanci to ka yi kokari a zuciyarka ka kudirta cewa gaskiya kake so ku yi ba za ka yi wani abu na wuru-wuru ba wane ya zo da dukiyarsa wane zai sai kaya a na kada ka za a zuciyarka tun farko za ka cuce shi a ka rika kirdadan gaskiyar kai niyyar gaskiya za ku yi kafin ma ku yi mu'amala da shi kada ka ce ta faɗi ga sassa bai san harkar ba barin ya amfani da wannan daman tun kafin ya gane ko kuma wani ka yi ƙoƙarin zalinta shi ya amince maka wannan ka nisance shi sai da siyarwanmu dama wannan yana da kyau mu lura da shi sai Allah ya sa mana albarka ciki duk abin da za ka yi wallahi kai gaskiya kada kai wani abu na ɓoye-ɓoye ina karkashin wani ne a shago an sani ni dan zaman shago ne ana biya na karshen wata yarjejeniyar mu kenan to yi gaskiya idan ina son akwai wani abu da ba a sayarwa a shagon kuma wasu suna iya zuwa su tambaye ni kuma mai gida na bai ce zai sayar ba ina so kuma in yi hakan menene sai in yi gaskiya in same shi ga wani abu fa ana dan sayarwa zaka bani izini zan rika siyowa in ajiye a nan gefe saboda mutane suna tambaya idan ya yarda shi kenan shi ma saboda gaskiyan nan da kai sai Allah ya bude zuci sai ce yi kawai babu laifi amma ka zo ka rika sayar da wani abu a cikin shagon ba tare da wannan ba ka yi gaskiya ba kuma Allah ba zai sa albarka cikin abin da kake samu ba Allah ya samu dace sai fage na gaba na gaskiya gaskiya wajen nauye-nauye da ake tsora mana responsibilities da ake tsora mana ko muke ɗauka na jama'a shi shugaba mai gaskiya za ka samu yana adalci zawon shugaban ƙasa ne shugaban jiha ne shugaban ƙaramar hukuma ne shugaban kansila ne shugaba ne gaskiya to za ka samu wannan gaskiyar takan jashi ya zamto mai adalci hakan nan malami ne gaskiya za ka same shi yana ƙoƙarin bayyana gaskiya ne hakan nan attajiri mai gaskiya za ka samu yana nisantar yin albus wajen saye da siyarwa hakan nan mai wa'azi mai gaskiya za ka samu yana isar da saƙon Allah da amana ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba kuma wannan dole ne mu kula da wannan hadisi ya zo da huzaifa Allah ya ƙara masa yadda daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai za a samu wasu shugabanni ku ji wannan magana za a samu jagorori shugabanni ya wa yazlimun za ka same su suna ƙarya kuma suna zalunci faman saddaqahum bi kadhibihim duk wanda ya gaggata su a wannan ƙaryar tasu wa a'anahum ala zulmihim kuma ya taimake su akan wannan zalincin da suke yi annabi ya ce falaisa minni wa lastu minhu falaisa minni wannan baya tare da ni kuwa bana tare da shi wala ya ridu alayya alhaus kuma ba zai sha wannan ruwan tafkin tare da ni ba wannan ruwan nawa wannan tafkeken tafkin da za a sha daga shi ba zai sha tare da ni ba yace amma wa man lam bi bikadhibihim amma wanda bai gaggata su su wayannan shugabannin bai gaggata su akan ƙaryar su ba walam yu'imhum ala zulmihim kuma bai taimake su akan wannan zalincin nasu ba annabi yace fa huwa minni wannan nawa ne yana tare da ni wa ana minhu kuma ni tare da shi nake wa sayaridu alayya al kuma zai sha wannan ruwan tafkin tare da ni al ahmad ya fitar da hadisin da al-imamu al-bazzar imamu al-haythami cikin majma' az yake mazajen hadisin mazaje na ingantaccen hadisi al ibn hajar ya inganta hadisin al al-albani ya ce isnadin jayyid ne hakan nan an samu hadisin ta wata hanya daban daga wajen albazab da tsabarani shi ma dai alhaisami ya ce mazajen hadisi ingantacce ne sau da haka ‘yan uwana musulmi masu daraja duk al'ummar da idan adalci ya idan gaskiya kai ta yadu a cikin wannan al'umma to sai ka ga halayen al'ummar al'amuranta ya samu nagarci halayenta sun inganta alaƙa sai ka samu ta zanto mai ƙarfi alaƙa kyakkyawa tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta idan gaskiya ta yaɗu adalci kuma za ka ga zai yaɗu sakamakon wannan gaskiyar zalunci za a neme shi a rasa al'amura na mu'amaloli za su miƙe amma idan ƙarya ta yaɗu a cikin al'umma sai ka samu haƙoƙi gabaci ɗaya sun saraya cin amana ya yaɗu ha'inci ya zama ruwan dare a daina ma samun yarda tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta sai ga tashin hankali da ɗimuwa biyu su suke yaɗuwa a cikin al'umma kuma yanzu mu ɗora rayuwarmu a cikin ƙasar nan an za mu ga ƙarya ta yaɗu sosai sau da haka sai ga farna ce take ƙara kuma yaɗuwa da rashin jituwa da rashin amincewa da juna tsakanin waɗanda ake shugabanta da su shugabannin saboda gaskiya ta yi ƙaranci ƙarya ta zama ruwan dare tun lokacin ma da za ga an zo ana neman shugabancin da ƙarairayi ake zuwa karerai za a shimfiɗa shi ne neman ya san ƙarya yake faɗi su ma wayanda ake nema a wurinsu sun san ƙarya yake yi to kaga duk al'ummar da suke shimfiɗa ƙarya tun wajen neman ya wane ne zai shugabance ta shi ma mai neman shugabancin da ƙarya yake zuwa ina za a girbi alheri ba za a girbi alheri ba za a zo a ƙididdigo abubuwan da shi ya san ba zai iya yi ba ya san ba zai tabbatar da su ba amma zai rika faɗansu ko ba tilasta mai sai ba wanda ya tilasta mai sai ya faɗa yanzu ‘yan uwana masu daraja ku ɗau misali a ƙasan nan shekara nawa ake ta maganar gyaran wutar lantarki a ƙasan nan galibin mahukunta ko masu neman kujerun sun zo sai sun sake maimaita irin wayannan zancen za a gyara wutar lantarki za a yi kaza amma kuma sai ga abin ƙara taɓarɓarewa yake yi ko ba a tilasta sun sai sun furta wannan maganar ba ku nema mana kawai shugabancin ku nemi taimakon Allah ko ma ku rataye abin in Allah ya taimake mu da izinin Allah mun samu zarafi zami wayannan abubuwa da ikonsa haka nan ka jingina wa Allah sai ya taimake ka amma za a yi za a yi kuma na ba ku ku na amana ka ji mutum ne ke ce ku na amana abin haɗari a nan ƙasar ne an zo an ce magana gyara wutan nan aka zo aka samuwa babu ma komai a wurin da ake magana an yi wannan abin a ƙasar nan a yanzu ma an ce za a yi gyaran wannan kafin ma gwamnatin nan da shi ta zo har yanzu ne daka ruwa ake yi kasan mai daka ruwa kuma ya shiga uku Ga shi an zo ana sake maimaitawa gidan gwamnati ma ana maganar sola aka sa gidan da gwamnatin take ana maganar ana amfani da sola ko jihohi suna kokarin gayyatar kamfanonuwa na mai na sola za a kula da gidajen gwamto yaushe za kai talaka za a yi maka kaga nan akwai ƙarya a cikin mutum ya ƙarya to barna za ta biyo baya barna za ta biyo baya to kun ji dai wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan attajiri annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da wasu inganta shi attajiri wato mai gaskiya amintacce yana tare da annabawa da siddiqai da shahidai samu tirmidhi ya inganta hadisi hasan ne amma wasu malaman sun raunana hadisin ya koyan uwana masu daraja idan aka samu gaskiya takan yi tasiri cikin al'umma barin ambaci wasu abubuwa da idan aka samu gaskiya mai take wato haifarwa mutane na farko za a ga za a samu wato yarda da gamsuwa tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta Inda aka samu gaskiya saboda ya musu gaskiya kuma sun ga gaskiya suke gudana za su samu nutsuwa da shi za su samu nutsuwa da shi wannan farkon abin da ake girba kenan abu na biyu idan aka samu gaskiya cikin al'umma sai ga tattalin arziki ya gyaru mu'amaloli sun inganta yanzu mu a ƙasar nan ai rashin gaskiya ne za ga tattalin arzikinmu sai ya ta taɓarɓarewa a kawo wasu duwanda aka ba shi dama kamar an ba shi dama ne ya azurta kanshi da makusantar shi ba wai an ba shi ba ne ya kawo ci gaba domin al'umma ta samu sauƙi na uku idan aka samu gaskiya yakan yi wa al'umma tasiri wajen wato wato ingancin danƙon zumunci tsakanin gidaje tsakanin al'ummar gabaki ɗayanta in gaskiya sai yawa ko ta yaɗo sa'annan kuma za a samu kiyaye haƙoƙi saboda kai na baka haƙƙi na kana da gaskiya na san ina da nutsuwa yadda na baka nan zan zo na same shi hakan na in haƙƙi na ne a wurin haƙƙinka a wurina kana da nutsuwar cewa ina da gaskiyar da in ka zo ka nema zan maida maka da haƙƙinka idan aka samu haka kuma sai a samu generation ingantacce mai ƙarfin imani da kyawun halaye uwa uba kuma in uwa daga ƙarshe idan gaskiya ta samu sai a sami yardar ubangiji da rabauta a ranar gobe kiyama da samun gidan aljanna yan uwa wannan yanayi da muke ciki na al'umma gaskiya muna buƙatar gaskiya muna buƙatar mu raya gaskiya cikin maganganunmu da tsarkake ayyukanmu da kuma cika alkawarorin da suka rataya a wuyanmu saboda al'ummanmu ta dawo ta samu wannan ƙarfin saboda aka mu yi wa 'ya'yanmu tarbiyya ta gaskiya saboda mu zamto musu ababen misali ababen kwaikwayo gaskiyar nan ita ce za ta amfani mutane a ranar gobe kiyama Allah ce qala Allah hada yawmu yanfa'u as-sadiqina amsar da ya ba annabi isa alaihi salam cewa wannan ranar alkiyamar shine lokacin da masu gaskiya suwaye wanda ayyukansu suka miƙe zantukansu suka miƙe a kan miƙaƙƙen tafarki suka tsarkake wa Allah ibada suka bi shari'ar Allah a wannan ranar ne za su girbi sakamakon gaskiyar da suka yi za ka mulzimci gaskiya 'yan uwa cikin ayyukanmu da kasuwancinmu da karantarwanmu da mu da wa'azinmu da duk abin da muke yi mu nisanci ƙarya saboda karyan nan sababi ne na fajirci alama ce ta munafurci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa alamar munafurci ko munafiki uku ne nan ana nufin munafurci na aiki ba munafurci mai fitar da mutum daga musulunci ba an gane nan ana nufin munafurci na aiki baya kafirta mutum baya fitar da shi daga musulunci kuma baya dawwamar da shi karkashin wuta idza haddasa kadhab idan yayi magana sai ƙarya idan kuma aka amince masa sai saba alƙawari idza wa'adan ya alƙawari sai saba wa idza tumina khan idan aka amince masa sai ha'inci wannan fassarar da na kawo ita ce fassarar da malamai suka kawo wacce al-Imam nawawi ya kawo ta cikin a sharhin da yawa sahihu muslim saboda haka daga karshe yan uwa ina kira da babban murya gare ni da kuma ga baki da murungumi gaskiyar nan dan ita ce zai za ta taimake mu a wannan yanayi da muke ciki musamman za ku ga yanzu duk gashi ana ta an kada kararrawar ko an kada gangar siyasa kowa yanzu yana gutsuro kanshi ya manna mana unguwanninmu kowa zai gutsuro hoton rabin shi ya kafa a layukanmu a titinanmu a diin da muke bi cewa a bashi amana a jarraba shi mulki na Allah ne za a yi kaza za a yi kaza yan uwa mu zamto masu gaskiya a wannan gabar ya kamata yadda nake yawan maimaitawa mu zamto masu yi wa kanmu hisabi su ma waɗanda suke shugabantanmu mu tsora su a ma'auni mu musu hisabi don kafin Allah ya musu mu musu saboda abin da suke yi yana taɓa rayuwanmu ne in an tura wawaye wawancin kanmu yake dawowa da kan al'ummanmu da rayuwar mu ta yau da gobe saboda haka ba magana ba ce ta daɗin zance duk wanda zai zo ya iya ƙoƙarin shi ya bayyana me zai yi wa al'umma menene ba wai malam wani ya ce shi za a yi ba ko su wani sun ce shi za a yi ko kuma zai ba da buhun shinkafa wa ƙungiya kaza zai ba da buhun masara ko zai kai wa kungiya kaza ko zai ba malam wani kujeran haji ko zai ba wa malam ragunan babbar sallah sai ya ba da shanu zai ya kamata a kamus mu ƴan uwa a cire wannan su ma malamai da yan uwa na almajirai a ji tsoron Allah mu cire wannan a kamus mu daina ma magana duk wannan siyasa da ya zo a faɗa mai me zai yi al'umma me zai kawo al'umma na ci gaba muna yawan maimaitawa a garin nan ba za mu gushe ba mu cutar da mu ake yi tun da aka fara maganar demokradiyya galibi ci baya muke yi Zalintan ma ake yi unguwanninmu duk ba titi ba ruwan sha babu abubuwa na morewa na demokradiyyar da ake fari mu duk ba a mana sai dai mu ji labari ko taimako aka kawo na kuɗi ba a mana ko shigowa garin kai sai ka ga alama in an zo yin wani aiki na titi sai gan aka zo daidai wurinmu sai a yanke mu sai a yanke wurinmu a tsallake in tallafi a kawo sai ga an tsallake wani wuri za a kai muna sake maimaita wannan muna wannan kuma ita ce gaskiyar da ya kamata mu maimaita wa kanmu mu yi wa kanmu hisabi duk wani wanda zai zo ya mana daɗin zance mu ɗora shi a ma'aunin menene zai ma al'umman mu ba menene zai mun ba ba me zai bani na mota ba ba ne maganar kujera haji ba ina yawan maimaita wannan abin saboda da shi aka rika cutar mu ba sun zamanin gwamnan farko da aka fara zubar da jini aka fara yaƙe-yaƙe har yanzu an zo magana da kujera haji kujera haji to kujera haji wanda ba musulmi ba dama zai je ne tashi ce dama an ba kai din wane ne zai je waye zai je sau da haka ya kamata mu buɗe idan mu wani wanda zai je sayar da al'ummu a gane a kan shi ya je wa kasuwanci in an zo mu sai mu ki mu lura menene zai amfana al'ummu mu sai ni Allah ya taimake mu da taimakonsa muna roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da siffofin shi madaukaka Allah ya tabbatar da gadigan mu kan cikin wannan musulunci Allah ya ƙara zaunar da ƙasar mu Najeriya lafiya ya Allah ka shirya mana shugabannin mu ka dora mana su kan hanya madaidaiciya ya Allah ka ba su ikon yi mana adalci ya Allah ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya cikin biranenmu da ƙauyukanmu duk wanda yake nufin jihar Filato da zaman lafiya da ci gaba ya Allah ka taimake shi a ko'ina yake mai nufinta da sharri ya Allah ka kare mu da sharrinsa ya Allah ka sanya albarka cikin mudunmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwancinmu ya Allah ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ya Allah ka sanya albarka cikin iyalanmu ya Allah ka lullube mu da albarkarka ya Allah ka saukan mana da damuna ne albarka ya Allah ka sauka mana damuna mai albarka ya Allah ka hore mana abin da za mu samu sayan kayan masarufi ya Allah ka ba mu ikon samun halal da za mu wadatu da shi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار